شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله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 muhimmancin ilimin addini ga rayuwar wato mace musulma sawa'an ita kaɗai ne za ta rayu koko za ta yi rayuwa ne a cikin gidan mijinta ko kuma allah ya kaddari sun rabu da miji tana tare da yara ko miji rasuwa ne tana tare da yara da kuma irin gudunmuwan da za ta bayar a mujtama wato cikin rayuwanta da jama'a na yau da kullum to muhimmancinsa da kuma bambancin wanda ya yi karatu da wanda bai yi karatu kuma a cikin halittun allah subhanahu wa sawa a mutum ne ko kuma wani halitta wasu halittu ne daban wa'anda suke ba mutum ba sannan kuma wasu kabaya wacce take da alaƙa. ga rayuwar ya mace wanda dole ake bukatar mata masu ilimi sannan kuma wannan kabaya din wannan abubuwa din ana gabatar da mata cewa lalle su samu ilimi musamman na addini da na rayuwa na addini da na kuma ainihin wato rayuwa idan an ce ilimin rayuwa banda na addini ko da komai zai iya shiga ba lalle ne mutum sai ya je ya yi dogon karatu na boko ba zai samu hibira a kan wani abu ta kai wa ya je ya karatu ɗin kuma ya samu ta kai wa kuma saboda yau da gobe da take ciki ta allah ta'ala ya bata wannan hibira ɗin to abu na farko cewa su kaɗai ne masu bayar da shaida akan Allah shi kaɗai ne a rubuta. wato malamai suna ta'arifin ilimi da cewa idraku shai ala ma huwa Indira idraku shai ala ma huwa mutum ya samu sanin wani abu ya san wani abu yadda wannan abin take ka san wani abu yadda abu yake duk lokacin da ka san abu sabanin yadda yake ba a kiran wannan abu ba a kiran wannan sanin da kake da shi a matsayin ilimi don saboda akwai takarda na fata fahimta misali a ce mutum ne yana da masaniya kan. misali kan wani gida gidan nan a hakikanin yana da ɗakuna guda goma ya yi da'awan ya san wannan gidan da aka baya sai ya ce wannan gidan a hakika kofarsa yana kallon gabar sai ya ce gidan kofarsa yana kallon yamma kuma akwai ɗaki kwaya ɗaya a ciki za a ɗauke shi ya san gidan ko bai san gidan ba bai san gidan ba gidan ya san matsi ya san me ya gida amma ya san gidan yadda take bai sani ba sauraka ba za a ɗauki sanin nasa a matsayin ilimi ba abun malamin shari'a na fata an fahimta wato musamman eh, wanda suka yi tarifin ilimi da wannan tarifi su ne malamin usul a usulun fiqh da kuma malamin shari'a da sauransu shine lalle mutum ya san abu yadda take wannan shine ilimi to idan ana maganar ilimi wanda ilimi ne bisifa amma sanin da karantarwa addini ne na wata fahimta to kenan dole kafin ilimi a kira shi ilimi lalle ya Allah mai girma da cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ba zai taba zama daidai ba da waɗanda suke da ilimin halal da haram suke kiyayewa suke kiyaye haram su aikata halal da kuma waɗanda ba su da ilimin halal da haram suke cin kare su ba babbaka suke aikata abubuwan da suka ga dama wa'annan mutane sifofin mutane guda biyu din ba za su daidaita ba abu Allah ta darajar su daban ne a wajen Allah matsayin su daban ne a wajen Allah kima su daban ne a wajen Allah kula kulawa da Allah ta'ala yake wa bayansa daban ne da wanda zai da wanda yake da ilimin addini yana karantarwa yana karatu yana aikata daidai gurgurun abin da ya iya da kuma wanda bai ma da ilimin addinin wanda ya aiwata الناس من الذين يعلمون suka fi nisa da sanin dokoki na allah sama da waɗanda suke rayuwa a cikin birni yanzu wanda yake can gudera ko wanda yake can me yan kawai kayuka na arewa wanda sai kayan kilo 100 so ko kuma sai kayan kilo 200 su kiringa tukwanda za ka je wanda sai a shekara babu wanda ya je ya ce musu allah ya ce annabi ya ce ba zai taɓa yiwuwa ba mustawarsu na addini da mustawarsu na ilimi da tsakafarsu a ce ya yi daidai da mutanen da suke maiduguri da kuma mutanen da suke kano da kuma mutanen da suke lagos da mutanen da suke da magaran da mutanen da suke marami ba zai taɓa yiwuwa Allah ta'ala ya ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan sai ya ce wa ajdaru Allah ya alamu kaga ana magana ilimi ta wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzala Allah ala rasuli su in kauye ina ana magana kafirci kafirci su ya fi tsanani munafunci su ma ya fi tsanani don saboda nisantuwa da jin kalmar Allah da na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma su din nan su ne suka fi an to wa ajdaru Allah ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulihi su ne suka fi nisa da sanin an to da sanin hukunce-hukunce da Allah ta'ala ya saukarwa bayansa saboda haka a rayuwa ma na duniya wanda yake rayuwa a cikin birni ya sha babban tsakafansa da iliminsa da rayuwarsa da zamantakewarsa ya sha babban da wanda yake mutumin kauye to kuma a cikin birni din idan aka ɗauka wanda ya kula da addini yake karatu addini to tsakafarsa da iliminsa da mustawarsa nivonsa ya sha bamban da wanda baya kula da addinin mara karatu amma shi zaman birni akwai alkhairi ko wani lokaci za ka ji kalmar allah zai isa ga ka ko da baka yi nufin saurara ba na fata fahimta za ka iya bude akwatin talabijin ka ko akwatin radiyo ka ko kuma ka shigo taxi ko da kai baka ka ba an bude rediyo a cikin taxi za ka ji wani malami yana isar da dokoki ko kuma hukunce-hukunce ko kuma hakoki da allah ta'ala in bayansa kaga za jin tsoron kya suka fi sanin girman Allah daga cikin bayin da Allah ta'ala yake da su shine ya ce al'ulama wa'anda suka yi ilimi al'ulama a anan ana nufi ilimin shari'a na wata fahimta sannan kuma wanda ya san kiman ilimi shine wanda yake mayar da wasu matsaloli na addini idan ya tashi zuwa gaba mutumin addini da yake tunkaho da shi ba shine wanda zai tabbatarwa kansa rashin sani kuma ya bayar da doka da oda akan wannan addini bisa bisa ga ra'ayinsa zai gina na wata fahimta yanzu 'yan jarida ai ba su mana adalci musamman 'yan jaridar bbc da kafofin yada labarai wanda suke kasantura turai yawancinsu ba su mana adalci ba saboda ne saboda idan wata matsala ta addini in ya tashi za a je a tambaye wani barambarama wanda shi kai kansa bai san addini ba shi za a tambaye shi kuma ya kara cabawa ya kara wa ainihi wato kwamawa a cikin addini bari an ba ku misali ba ɗaya wannan rikici da marasa aiki zanga-zangar da marasa aiki suka tayar a nan garin difa akan matsalan ba a ɗaukan yara na jihar difa a aiki na fetoni haka ne ko an tayar da zanga-zanga kuma duk wanda ya kalli akwatin telebijin musamman wato France 24 wato gidan telebijin na faransa wanda ake sa faransa 24 an kawo wani wani mai gemu wato ana so a danganta wannan zanga zangan ne zuwa ga addini na wata abuwa ana martambaya akan wannan abu sai aka kawo wasu suna kabbara shi kuma yana aka tambaye shi wasu tambayoyi wanda ko mai ilimi ne aka tambaya sai ya tsaya ya nazari kafin ya bayar da amsa kuma aka gina sauran labarai din akan maganar da shi wannan mutum ya faɗa na wata fahimta yanzu idan ana maganar likitanci ana maganar wata matsala matsala ta wata cuta za a shi a tambaye infirmiyar wanda yake wanke kurji ba za a ji a tambaye shi ba sai a ji a tambaye wa sai a ji a tambaye dokta wai dokta ma ba kowane ba za a ni bai wuce guda biyar ko in ya kai zuwa goma ba waɗanda suke mana adalci a cikin su su nemi idan matsala ya tashi su su nemi wanda yake da ilimin abu a tambaye shi ba saboda wata manufa da ake da shi allah ta'ala ya kiyaye buga sharri su saboda haka wato wanda ya san kiman addini da kiman ilimin addini shine ke mayar da matsalar addini ya zuwa wajen ma'ana kuma allah subhanahu wa ta'ala ya ainihi wato zargin wa'anda ba su mayar da lamarin addini ya zuwa ga masaninsu ina fata an fahimta wai za ja mun min amni aw al-khawf ada'u bi rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum idan da wata matsala ta aminci ko tsoro ya zo musu da za su tsaya a hayyacinsu su mayar da wannan lamarin zuwa ga wato walwadu ila eh, eh, eh, wa idza ja'a min al-amri aw zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwar sa kenan wa ulul amri minhum da kuma masana a cikin su waɗanda suka yi karatu addini a cikin su sai Allah ta'ala ya ce la'alimahu alladhina yastanbituna minhum da wa'annan masu ilimi masu karatu cikin su waɗanda suke da ilimi addini da sun sama musu mafita wanda ya daidai da wato shari'a musulunci amma duk lokacin da kowa in ya tashi zai kama gaban sani ya faɗi abin da ya ga dama akan addini kai kana danganta kanka a matsayin kai allah ne ni kuma ina ganin cewa wanda ya ce shi allah ne ya yau yaushe za mu haɗu zan ta haɗu kuma wani irin mataki kamata a ɗauka idan an kai wannan gaba to ma'ikwanta dole ne su sa baki duk lokacin da wani zai fito ya ci shi allah wani kuma zai fito ya ci to wanda yake ce allah kafiri ne kuma duka talakawa ne to dole ne mai iko ya nuna iko sa wannan wato abu ne da ya da kamata yi mu ɗauki wato me ake cewa mu ɗauki darasi to don shi sa wanda ya san kiman addini daga ya ji matsalar addini zai mayar da wannan matsala ne zuwa ga masanin addini ba kowa za ka yi ka tambaye shi akan kowane irin sun bayar da shaida tare da Allah wannan sharaf ne a gare su wannan ɗaukaka ne a gare su ina ba ka fahimta su suka zama daraja tare da ainihin wato shaidawa da suka yi tare da Allah ba Allah ne ya amfani ga shaidar su ba domin ko da ba su shaida ba shaida Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai ne ya isa Allah ta'ala ya ce shaida Allah annahu la ilaha illa huwa Allah ya bayar da shaida ba kansa cewa ba bauta da gaskiya sai Allah sai ya ce wal mala'ikatu haka mala'iku sun bayar da shaida sai ya ce wa ulul ilmi haka masana ilimin addini su ma sun shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wato idan ana magana masana ilimin addini dole za ka yi karatu kuma ko da ka zauna da malami idan baka yi karatu ba zamanka da malami ɗin. ba zai sa a kira ka ulul ilmi ba ba zai sa a kira ka kai malami ba na wata hanyar dan an samu daga cikin sahabbai na wani annabi daga cikin annabawa da suka wuce ina wata fahimta akan wata matsala addini shi wannan annabi ya kira su da cewa su jahilai ne قالوا يا موسى اجعل إلها كما yajhaluna sai ce inna haula yutabaru ma fi wa batil ma kanu ya'malu kaga wato suna tare da annabi Musa alaihi salatu wasalam ta kai wa ba su yi karatu ba saboda gajeren lokaci da ya hada su tana yawa su musulunta bai ji ba na wata akwai ta amma tafiyarsu kasancewarsu sun sa sahabban annabi Musa alaihi salatu wasalam bai sa aka siffanta su da ilimi ba saboda ba su karatu ba a wannan lokacin kenan riban zaman ka da malami shine kai karatu riban zaman ka da mai ilimi shine kai kokari ya gutsura maka wannan ilimin da yake shi amma dan kana zance shi kana bar hidima ba kai karatu a hannunsa ba zai sa maka zama mai ilimi yadda jatumanka ko mahaifinka idan ya rasu ba zai yi ba ya bar maka gado wannan ilimin da kai da yan uwanka wannan ya dau ilimin tafsiri ya zo sa na gado shi ilimin tafsiri ne wannan kuma ilimin fiqh ne wannan kuma ilimin makasin shari'a wannan kuma ilimin usulul fiqh wannan kuma ilimin fiqh din da kansa wannan kuma ilimin na wannan ilimin sarf wannan ilimin lugha ba zai yi ba kowane yaro daga cikin yaran da mai ilimi ya mutu ya bari dole sai sun tashi sun yi wa kansu karatu na musamman ka su samu wannan ilimi daga cikin abubuwa na gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين اوتوا العلم درجات daga ciki kuma malamai suka ce ba abinda Allah ta'ala ibawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya umarci manzon Allah din ya nemi ƙari akan abinda Allah ta'ala ibashi in ba ilimi ba na wata fahimta Allah ta'ala ya ce wa qur rabbi zidni ilma Allah ya ba manzon Allah alaihi salatu wasallam ilimi kuma manzon Allah mu zane manzo Allah dare daya aka saukar bar suratul an'am gaba na wata fahimta dare daya babu wani wanda za a ce mishi ya haddan suratul an'am cikin dare daya kuma haddan ta zaman galari a garan saboda manzo Allah mu'jiza kuma a ce mutumin nan bai iya rubutu da karatu ba وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل, بل هو آيات بينات في سور الذين أوتوا العلم موسى الله بيئة ربطوها بيئة كرتوها هو الذي بعث بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي هو الذي بعث في الأمين الذي لا يكتب ولا يقرأ أما ضد هكا منذ الله عليه الصلاة والسلام يا الله تعالى كيف صعب الإلمي ya ba shi ilimin da bai ba wa wani daga cikin al'ummarsa ba musamman ilimin addini tunda shi ne shugaba na koyar da addini a cikin bin adama gaba ɗaya amma duk da haka sai allah ya ce ka ƙara roƙon ubangijin ka ya ƙara maka ilimi na fata akwai ta wa kun rabbi zini ilima ka dinga faɗan cewa ya allah ka ƙara maka ilimi na falala addini eh na falala ilimin addini manzo Allah alaihi salatu wassalam yace alama ne ma na Allah ya rufe ka da alkhairi a same ka kana neman ilimin kai tintirin jahili ne kuma ba ka da tunanin ka je ka nemi ilimin addini to alama ne na cewa Allah bai nufi ka da alkhairi a cikin rayuwarka na duniya ba Allah ta'ala ya kiyaye wannan yana daga cikin falalar ilimin addini منذ الله عليه الصلاة ya ce man salaka tariqan yaltamisu فيه ilman sahala الله bihi tariqan ila aljannati duk wanda ya sanya kansa a wata hanya na neman ilimin addini to allah zai sauwaƙa mishi hanya wanda za ta kai shi gidan aljanna na fata fahimta wato idan ka samu kanka kana cikin kana cikin hanyar neman ilimin addini to ka tabbata cewa allah ne yake so ya sauwaƙa maka hanyar da za ka bi ka shiga aljanna ba tare da kaya ta sauke ka ba to kuma a ɗauki mafomin mukhalafa na wannan hadisi idan aka ganka ba ka hanyar makaranta na fata fahimta ke ce hanyar biki ke ce rawa idan ana tuffe rule ke ne kike tuffe ke ne kike rule ko ba haka ba ba ruwan da abin da ya shafi harkar addini duk inda ake ake cashewa ana samun ki a ciki to Allah yana wato Allah yana kuntata miki ne hanyar da za ta kai ki aljanna Allah ta'ala ya taimake mu na gani lokaci ya kai abinda muka faɗa daidai Allah ya babu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana yadda muka taru ana Allah ta'ala ya tara a a jannatul firdausil ala Allah gafartawa iyayenmu ya gafartawa malamanmu